mai mulki wata an zai kafi zai duba wane ne yafi eh, mai mulki shine kaga anna waliyal amri a yanzu wanda ke rike da ma. mu ɗauke shi a sarakuna mun so sannan kuma za ka ɗora shi ga wanda ka ga dama anna waliyal amri idan kana indahu shakhsani idan yana da mutum biyu wanda yake sa ran alheri a cikin ai kaga ba shi zai ɗora ba ya nuna wani sannan kuma igoyi bayan wani nan sai ya ci wannan na wali da wani idan kana indahu shakhsan ya'lamu annahu in wali ahadahuma ya san in an ɗora ɗayan su iya wa fukiyar biladu wa aqama al jihad ya fara la'ana Kuciya, kuciya, yayin kafin na ce ba baya baya babu cutarwa ta kace za ka gyara sai dai ka Mutane ne guda biyu, in aka tsora anna in wani hadahu ba, kuciya بند روسيا وفتح البلاد باعت نصره الدين زي قتله وأقام الجهاد زي قيد الجهادي زي يقع الدين لكن فاقع الدين زي كجبا وقهر العدم أعداء جاوس تمك يا زي ما ننسو وأنه إذا ولي الآخر بينكم أكفاشي لم يبدئ رأى شيء فلم يفتح رأى متنصره شيئا من البلاد بل يقع في الرعاية الفتنة والفساد يجمون ذا أسوأ تكين جماعة شيء بزي يقوان تنبه فتنة والفساد تعاثان ذي واقع كان من المعلومين ya kasance daga abin da yake sananne da kulle a aqilin annahu yanbaghi in yuwalliya man alamu. a tsora wanda aka san annahu idza wallahu salabi kai, wal fa. la man idza wallahu lam yuti wa lam yuta wa hasala bainahu wa bain ar-ra'iyati al-kumam wa wal fitna wannan yake kanta a wanda za a yi wani a sannan kuma za a yi masu da'a zai iya don da akwai da kullum abin da jika ya ce ba fa zuhudu ne ba kai haka a yi taɓar na ce ba ku ha wannan kwata-kwata ba ya ce da shugabanci wanda abu na leƙonwa zai kwankwara shi tsini na kullu zai lankwashe tsini shi ne wanda zai kuma za a samu fadaran addini za a samu kuma cin nasara a makiya a tsakanin ku da na waje za a samu nasara to shi ne wanda za a ba wanda kawai komai Allah saka da alheri ba komai sai Allah saka da alheri ake yana da haƙuri mutumin kirki ne in ka ji mutane na ce wane mutumin kirki ne in ba sa ba mutumin banza ne a galabiyar hausawa in ka ga an tuso mutum a gaba ana sajin ana fata shi ya ƙi yadda na a yi masu sata haka bai haka ya ga mutum haka bai haka ya ga mutum haka bai haka ya ga wa'ancan haka bai haka to zai koma jefi a dinga muku ne ba hude ne ne yahudancin sa sa ido to haka haka nan sun ɗahi isa ka ga ya eh, saɓanin demokuraɗiyya a cikin a zo a yi zaɓe da ne kirki na daban zama su hankali su ne za su su kuɗi An ba mutanen gari ba mutanen gari ya suna son mashayi suna son wanda zai ba su fi fasadin su suna son su wanda zai musu kaza mutanen kirki kuma sun son bala'i ne to saboda kana nan shi waliyul amri to dole ne ya ɗauki wanda za a yi nasara wanda musulunci zai faɗaɗa wanda addini zai faɗaɗa dole shi za a duba fa kaifa ma ilmin lahi to ya ma wannan kaga a ce mutum ma haka yake da ya Allah in hmm? ba da Allah mutum haka ordinarin mutum aka zauna a na lamarin duniya wannan in an sashi za a samu ci gaba za a samu kaza kuma ma wannan wa'annan kawon hunan na munafunci masu laifuwa za a yi maganin wancan mai tasowa a gaba ma can abin da shafi kasan waje za a samu ainihin abin nan to shi zai tsinka da wannan in sashi gida ma ba za su goyi ba shi ba kuma lantana waje Hmm. ha shugaban waliyul amri kawai shugaban kafa ko sarkin musulmi ko kan mata sarkin musulmi da koli kaga in ji dubu dubu kaga yanzu idan ukuru lokacin da aka kinka masa hanjin nan na kafan cibiyar ya sha ruwa ruwa ya zubo ya sha nono nono ya zo likitan ka cikin da yi wasi da wannan to lokacin an ga maza ta gaban shi kada abin da yi ke to yanzu zai abin da za a yi bayan dogon shakal ga mutum shida ku biyar ne ne mutum shida tsakanin biyar da abin nan da na shidan shi dan shi ne amma shi mutum ba ta da yi da biyar. da a yi tunanin za a sashi a ciki shi cewa an san ya iya an san ya cancanta an san yana da gogewa yana da ilimin da ake nema kuma mutane sun yadda da ke ce amma shi ba zai yi ba an shi ba zai yi ba saboda kanan ah, nan mutane annabi ya musu ko banza yana yarda da su ya kira su kasa, wannan an kira shi rana kaza su je su kusan da shugabannin da kwalaku kaga nan sai kaga mai kama da idan su haka nan to ga ko an duba mutane guda biyu aka kaga wannan ga yadda yake dole ne a rinka da dafa to ko kuma wanda zai wa kaga bai ta ayi ne ba shi kaga a shi Abubakar radiyallahu anhu ai ta ani ta ayi ne dije ni na ganin kusa abokar kawai. Kayan Umar ayyana shi. Akwai alheri tare da shi. Ya kuma ayyana shi kuma aka ce nasarar abin da ake nema. Addini munafukai kuwa ya koma ya fito. Kuwa ya koma ƙasa. Bakiya 'yan ƙasan waje suka fara gama eh, lalle rigima na zuwa. musulunci yanzu kafa idan da yaruwa to haka da kaga a lokacin nan ga aliyu ga da yake da suna ga abbasu na nan ga wane na nan abubakar ce kai a wannan kawai shi kaga ya san alheri na cikin wannan mutum ma ya sami tsammanin ka Allah ya tsora muku wanda bai da amfani fa kaifa ma ilmin lahi yaya ko za a yi tare da Allah na sami wa rasulahu manzonsa na kudi bi hali wilkacin salasati da halin mulkin mutane uku abubakar umar usmanu wa ma hasala fiha abun da ya samu a mulkin su min masalihin umma an samu maslaha addini ya faɗaɗa fi diniha wa duniya la ya nasu alaiha alaiha da yi nasi a kansu ba yi nasi a kan wancan sai da ganin wannan nasi ba fiya ne ba wa ya nasu ala wulayati ya zo ya yi nasi a kan shugabancin man ya ta'u ba za a zai ba bal yuharimu yuharimu ta yakin sa wa yukasaru hatta la yumkinuhu kamar al'ada za a kai martaban ba zai iya murkushe makiya ba wala isa ya yi. ba zai iya gyata tsakanin masoya ba waliyai ba wa hal Kuno manya yanussu ala fi hada dun zaka za a ce akwai wanda zai kora wani akan wannan ba wancan din ba illa jahil sai a ce wahal wannan har ga na kore wani ga illa ta wahal kono ainihin wannan la yakunu man yanustu ala ke haza, duna za ka illa yakil hmm? ba a tsora shi ke wancan ga abin da za wannan ga abin da ba mai ce za a sa wannan sai dai ga akwata alallahu akalika ruwan kariyar illan alamul hal أو ظالما مفسدا إن علم ونسخ قال يعني إلا جاهلا إن لم يعلم الحياة وكان بيسان هالي بدأي أو ظالما مفسدا هو قد معنى الظالمين مبنى كيني كي زي ساعة أي أكثر من بروش إن علم ونسخ إن يسان هكي نسي هذا مجال wallahu wa rasuluhu bari'un Allah da manzansa sun yi bara aminal daga jahil kaga sun san an san da aliyu aka ɗaura abubakar Allah ya sani annabi ya sani amma annabi yake mutane ba za su yadda ba sai abu Allah da manzonsa da mummune ba za su sadaka wallahu wa rasuluhu bari'u min al-jahli kamar wancan magana na sama ya barranta daga jahilci wa zulmi وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيك مصلحة domin su shi'a kenan yodifuna suna jinginawa zuwa ga Allah da manzonsa bauɗewa yodifuna al'udula kenan suna jingina bauɗewa amma fihi maslaha daga abin da alheri yake cikin sa alle ya maslahatul ibadi ila ma laysa fihi illa al-fasad haka suke cewa to ga ku Allah ya barranta daga wannan wa idza qila idan aka ce innal fasada hasala min ma'siyatihi lahu la min taqsirihi wato yake da suna shi eh, aliyu kenan an ce yayin da ya yi mulki innal fasada hasala barna ta faru ne min ma'asiyatihim lahu da suka saba masa la min takasirihi ba shi ya kafa ba kila sai a ce masu afalaisa wilayatu man yuti'unahu fatasalul maslahatu aula min wilaya shin bai kasance ba ɗora man yi wanda za su yi masa ɗaya fata sulul maslaha a samu ci gaba da gyaruwa aula ba ta fi ba yin wilayati man ya aso na hawa ɗora wanda za a saba masa tun da dukkan su cancanta fala ta sulul maslaha to ainihin ba a samu masa bal mafsada ce za ta faru walau kana lirajili waladu kai wannan ma da a ce mutum ke da wa hunaka mu'addibani akwai masu tarbiyya su biyu hmm? sai daidai ke dai ka tsorata da shi mu'addibani daba ne ya yi gaba da wasu to kila za a yi nazari